الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم جمعة 23 ga watan jumada ula shekara ta 2000 shekara ta 439 wanda ya daidai da tara ga watan biyu shekara ta 2018 da izinin Allah za mu tashi aya ta 17 a cikin suratul muminun na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين نعم. Allah subhanahu wata'ala zai mana bayani game da irin ikonsa cikin halittarsa wanda ya shafi cewa shine wanda ya halitta don da ikonsa a cikin wannan halitta tasa wanda wannan shi ya sa ya cancanta ainihin mai masa bauta subhanahu wata'ala ita walaƙar halakuna fauƙakun saba'a fara'i walakar halakuna hakika mun halicci saba a ƙara'iko sammai bakwai faukakun a saman wanda suke busan ka ƙara'ik a nan jam'u ɗari wanda a nan yana nufin mai a sama sama da take saman ta Allah subhanahu wata ala shi ya halicce ta sai mu dubu kuma girman sammai ɗin da irin abin da yake cikinsu to kaga idan mun ga girman su mun ga girman abin halittun da suke cikin su to sai muka kuma girman wanda shi ne ya yi su idan mun ga girman wanda ya yi su kenan ashe ya cancanta mai masa bauta ya cancanta mu kaɗaita shi to sai biyanta kuma da mu ainihin shauran halitta banda ta samai wa makon na anil halƙi ghafilin ba mu zama ghafilin marafkana ba anil khalqi gabarin shauran halitta ba, kida ba wai dan sammai Allah ya sammai ba wannan girman su da abin da yake cikin su ya shagalar da Allah gabarin shauran halitta idan bai san mai shauran halitta suke ciki ba a inda ya sammai to haka nan kuma shi ya shauran halitta ya san kuma duk abin da wannan halitta tasa take ciki ya san halin da suke ciki ya san motsinsu da tsayuwarsu da duk wani abu da ya shafe su ranar allah ya gwama halittar sammai da kuma halittar mutane wanda wannan ya faru a cikin awi da dama a cikin alkur'ani kamar yadda allah ya ce la halkun samawati wal ardi akbaru min halkin nas hakika halittar sammai da kasai su ne mafiya girma min halkin nas daga halittar mutane hmm. anan ya gwama halittar samai da kuma halittar mutane cewa in mun ga girman dan adam yana musu cewa shi baya za a sake tada shi bayan ya mutu to dubu kuma girman samai da kasai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya su haka Allah ya san su kuma ya san me suke ciki haka nan bayanin su ya zo a wasu ayoyin daban-daban daga ciki akwai faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yake alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa da yin yace Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahun da yin yace wa laqad khalaqna وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ya nuna cewa bayan halitta kuma ya san mai siga mai halittar take ciki ba wani abu da yake wuyan masa amma cikakken bayani akan wannan halittar samai da kasai da kuma halittar dan adam ya zo a cikin suratun sajda a farko-farkon sajda inda Allah tabaraka wa ta'ala yace Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda mai ma bainahuma fi ayyamin sun mastawa. alal arsh ga yi bayanin halittar samai da kasai da abin da yake tsakaninsu na daga halittu Allah shi ya halicce su a cikin kwana shida sannan ya daidaita daidaitan da ya dace da shi akan al'arshi na'am sai ce malakun min dunihi min waliyin wala shafi ai ba ku da wani masoyi ko maceci min dunihi kuma bayan Allah shi ne kaɗai wanda ya sai ce ku shi ne kaɗai kuma wanda yake ko majibinci wanda ya kamata ku riƙa ya zama shi ne abin bauta ku sai ce yi birul amura minas sama'i ilan ardu sun ma ya arju ilayhi fi yomin gidaro hamsina 50 gidaro hu alfa sanatin mimma ta ai aice shi yake tafiyar da kuma ainihin yake tafi da al'amari daga sama da kai zuwa ƙasa sannan ya hau zuwa gare shi al'amarin da ya hau zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya da shi sai kuma daga nan sai gangara zuwa halittar ɗan adam sai ce zalika alimul ghaibi wa shahadatul azizu rahim alladhi ahsana kulla shay'in khalqa wa bada khalqal insani min tin bayan ya gama magana halittar samai sai zo kuma halittar mutum anan sai ya dau daki daki na halittar mutum yace wa bada khalqal insana min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in ma'in thumma sawwahu wa nafaqa fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkur kaga baki ɗayan abubuwan da suke na halitta da madan Allah ya bayyana sa dan ya guda cewa halittar samai da kasai bata shagalar da shi gabarin shauran halitta ba musamman halittar dan adam ya san me yake ci, ya san halin da yake ci. amma kafirai sai suna musu cewa za a sake tayar da su eh, to ba su dubu kuma girman samai da kasai ba wa za a zalanna fil arda inna lafi halin jarin balbun filaka a rabihim kafirun kulli ya tawafa kun malakul motar lazi wikila bikin sun mai ila rabikun turja'u wannan ayon sun bayanin abinda wannan ayatun musa na bayanin halittar samai da kasai da bayanin halittar dan adam baki daya cewa allah Su wa ta'ala ya yi su sai mu dubi girman wannan halitta tasa idan mun dubi girman su sai mu ga girman allah ta baraka wa ta'ala na'am وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسقى مكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون Allah subhanahu wataala dai من mana bayanin wasu daga cikin halittun nasa wanda su ma suke masu ban mamaki bal su ne ma rayuwar mu baki bayan kasancewa ɗan adam to ba za mu rayu haka su ba dole sai da wasu mataimaka babban mataimaki shine ruwa to waye saukan mana da abin da zamu rayu da shi eh? wanda Allah subhanahu wataala ce waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy to anan sai Allah ya mana bayanin cewa abin da muke rayuwa da shi wanda kuma ba zai yi rayuwa ba babu shi shine ruwa to shine saukan da shi ka kari akan ikon sa wa anzalna sama'i ma'a mu ne muka saukar da ruwa daga sama amma bi kadar gwargwadon bukata kenan komai Allah yana aunawa ne domin shi ya san halittar shi ya yi ta mutane ce ko ta dabbobi ko ta tsuntsaye ya san kuma iya bukatunsu za ka kenan Allah ta baraka ta ruwan da yake saukawa bi kadar hmm. gwargwadon bukata da zai saukar ya wuce bukatar mutane sai ya barna sai lalata shuka ya lalata gonaki sai da ya asara a rasa abinci zai zama ga ruwa amma kuma ba abinci kaga shi ma rayuwa sai ta wahala ko kuma in ya saukar ƙasa da bukata abincin ma ba zai samu ba ruwan kuma ya zo yi karanci inda mutane da dabbobi ba za su samu isassan ruwan da za su sha nan kuma abinci ma ba zai samu saboda shuka ita ma ba za ta samu isasshen ruwan da take da bukata da aka Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan bi qadar gwargwadon ainihin bukata yace la kathiran ba mai yawa ba fa yufsidu al-ard wal umran ballatana ya bata kasa da garuruwa wala qalilan ba dan kadan ba fala yakfi zuru'a wa thimar ba zai ishi sokoki da yayin itaciya bal bi qadri al-hajati ilayhi min as-saqi gwargwadon bukata na daga shayarwa wa shirbi da sha walintifa biyu da shauran ainihin amfani da shi kaga kenan ko mu ma kenan ya gabata in za mu yi amfani da ruwa mu dinga yi bi kada da gwargwado kada mu dinga barnatar da shi kada kuma ainihin mu karanta shi inda bukata ba za ta biya ba nan ne malam kawo maganar gurare waɗa su yanayinsu ba su da kyau amma kuma suna bukatar ne ruwa da zai sauka a kansu wanda zai shayar da su shi ne ce hatta innal aradi lati tatadu ma'an kathiran li zar'iha wala ta tahtamilu dimnataha inzal al-matar 'alayha ice kasar da take bukatar ruwa mai yawa amma yanayinta kuma ba zai ba wato iya daukar ruwan mai yawa ba zai iya daukar saukar ruwa a kanta ga shi kuma mutane suna bukatar su yi noma a gurin to me zai yi ya su kolai halma abin bilalin ufura allah sai koro ruwan daga wani gari eh? sai zo ruwan ya sauka a wani gari ita turiyan-turiyan haini zo wannan kuma gurin da yake ainihin bukata wadda ba zai karfi saukar ruwa ba gurin ga shi kuma ana bukatar shuka to sai saukar da ruwa a wani guri sai kuma ruwan ya tawaitowa har zuwa hannun inda ake da bukata yace kama fi ardi misir kamar yadda yake a kasar Misira. wa yuqalu laha ardil jurus wannan kasar tasu ba za ta karɓi ruwan sama gurin ba zai karɓi ruwan sama to me zai Allah sai koro ruwa da wato ruwan Nil eh? tun daga kasar Habasha Ethiopia kaga za ka wuce daga misira za ka wuce sudan sannan daga sudan ka shiga ƙasa habasha to sai ruwan ya sauka a habasha sai taru a tafkin ne sai kuma biyo hanya ya to ya wuce sudan ya zo shiga mai ya zo shiga ƙasar misira wannan kuma ruwan yana ɗauke da mai yana ɗauke da wani taɓoja wannan taɓon ja shi zai zo ya lullube waccan kasar da take rairayi ce a kasar misira wanda wannan ja shi zai ba da dama shuka ta wanda idan ba don wannan ba a da sababin rairayin in an ruwan sama ba ya sauko ba shi da amfani zai zagonye ne misali ya koro musu jan tabo daga kasar habasa ya zo sai mamaye gurin tafiya kilomita ɗar illa iyaka gani da sai samu sai su sai su da shi shi na ke cewa sha da tabe sai su da shi tun suka yi da shan nan shi kenan har a yanke ba ruwansu da ruwa wannan ruwan da ya zo yi mamaye gurin ya kwanta yi janye kuma yi jajiki yi janye shi ne za a zo da a yi da shi a gurin a yi da shi a gurin shi zai ta fitowa har ya girma har a yanke ba sa bukatar kuma wani ruwa da za su amfani da shi da shukarsu ga ka duk wanda yana cikin sanin Allah ta baraka wa ta'ala cewa gurin ba zai karɓi ruwan sama ba to sai koro kuma ruwan daga wani guri wanda ya sauka ya zo har gurin ya mamaye inda suka samu suka yi ainihin shuka cewa zalla min na samai ma'an bi ba fa askannahu fil sai mu ainihin tabbatar da shi a cikin ƙasa shine ce ja'alnal ma'a idza nazala min as-sabi fil ardi ruwan sai shiga cikin ƙasa Allah fil ardi qabiliyatan lahu tashrabuhu sai muka sanya wa ƙasar ita kuma wani yanayi da za ta tsotsi ruwan sai ta dinga tsotsar ruwan tana tsotsar ruwan wai ta gaza ma fiha min al-habbi wan dawa shine idan mun yi shuka sai kuma ruwan na ƙarƙashin ƙasa shi zai dinga shayar da wannan shuka tana fitowa tana fitowa ba da haka ba sai zagonye don an yi shukar ba ruwan da za ta sha ta mala sai ba ƙasar dama sai ta tsotsa shi ne waskan hufil fil sai mu tabbatar da shi a cikin ƙasa idan aka yi sai ruwan ya dinga shuka ta dinga samun ainihin ruwan da yake ya tabbata a cikin ƙasa ɗin yana tana tsotsansa tana amfani da shi tana girma tana girma wa inna ala dhahabin bihi laqadirun hakika mu laqadiruna masu iko ne ala dhahabin bihi a bisa tafiyar da ruwan in mun so sai mu bashi ya zagon ya ya sauko kuma ya tafi ba zai shiga cikin ƙasa ɗin ba ballantanan an yi shuka shuka ta samu abin da za ta tsotsa daga cikin ƙasa sai mu bashi ya tafi ya zagon ya ruwan ba za a samu ruwan da za a yi amfani da shi ba mala cikin hikimarsa sai sanya mai sai sanya wannan ƙasa ɗin za ta karfe shi in ta karfe shi sai ta dinga samun shuka ta dinga samun abin da za a sha za ta dinga sha tana amfani da shi hatta girma duk wannan yana cikin ikon Allah wata ala a ice ba an sha'ana lakum bihi jannat wannan ruwan da ya tabbata a cikin ƙasa ɗin nan fa an sha'ana sai muka samar da jannatin gonaki min filin, na dabinai wa anabin da inabai bihi da wannan ruwan da ya tabbata a cikin ƙasa fi ha fawakihu wato fawakihu kayan marmari kathiratun masu yawa lakon sun tabbata gare ku ha a cikin wannan gonakin da ainihin kuka shuka kuma suke samun ruwa daga cikin ƙasa wa ta akulun daga ainihin wannan gonaki ne kuke samun abin da za ku ci wanda za ku ci dabbobin kuma ainihin su ci duk wannan iko ne na Allah ta baraka wata in ya so sai ya rike rike shuka ma da ruwan ma in ya so sai ya hana shukar ta tsotsa shikenan sai ta fito busasshiya inda ba za ta je ko ina وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون الله دينا قيامنا أبوان إيقنصا وأنكم وزكي ما فاني قريمو إيش وشجرة تخرج من طور سيناء da ya ce fa an sha'ana bihi jannatin min ko to fa an sha'ana bihi shajaratan sai muka ainihin halicci wato shajaratan bishiyoyi lakum gare ku bihi da sababin wannan ruwa ita kuma wannan bishiyar ta huruju tana fitowa min tsori saina daga dutsen sina ba wai ana nufin daga cikin wai daga eriyar da akwai da area da take da ɗuri yake a gurin kaga ƙasar sham kenan da su jordan da su palestine da su ita kanta isra'ila yanzu tun da ɗuri sina'a yana mai yana wannan area to bushiya wacce take wato muna fito muku da ita daga wajen area da ɗuri ta take wannan bushiya kuma ita ce a shajarar mubaraka bishiya mai albarka wato ainihin zaitun yana daga cikin ko Allah da wannan ruwa yake fito muku da wannan bishiya kuma ba shakka an kaje a main area din za ka tarar da zaitun kamar mai zance kamar a ce darbejiya a nan ko ina ka zagaya darbejiya to haka su ko ina ka zagaya za ka ga wato ainihin zaitun a hanya gashi nan a gonaki gashi nan wani ma a bayan gidansa ga shi nan wanda yana daga cikin ikon Allah ta baraka wata ita wannan tambutu bin duhuni, wannan bishiya mai albarka tambutu bin tana tana fitowa bin duhuni da mai amma ce baɗin za'ida ce ma'ana tambutu duhuna tana tsirar da mai ba shakka zaitun kuma bishiya ce wacce take akwai mai mai yawa ainihin a tare da ita man kuma wanda yake mai matukar amfani sai ce wa sibirin lil'akili wannan man kuma sibirin miya ne lil'akili daga masu ci za a yi dinga tsome a cikin zaitun ana ci zama zaitun ya tsaya a matsayin mai a matsayin miya saboda albarkar da wannan mai yake da shi bishiyar zaitun ba shakka nan guri da aka faɗa da gurin can kuma bishiya ce mai albarka da aka hadisai ba da yawa sun zo sun yi magana akan wannan bishiya banda faɗanta da Allah subhanahu wataala ya yi ainihin a cikin alkur'ani da kuma hadisai ba sun zo sun yi magana a ciki yana da cikin hadisin da imam ahmad ya fitar da sanadin sa'in zuwa sa'in malik bin rabi'a as-sa'idi al-ansari ya ce hakika manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min shajaratin mubarak ku ci zait ku ci zait mai man zaitun ke waddahinu bihi kuma ku yi mai da shi fa innahu min shajaratin mubaraka yana daga bishiya wacce take mai albarka ita ce bishiyar zaitun haka na abdurrazzaq ya fitar da sanadin sa a umar bin al-khattab radiyallahu anhu yace manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce itadimu bi zai ku yi miya ku yi miya da zait zait zaitun kenan bara ku sa gurasa kuna tsumawa kuna ci wadahinu bi ku yi mai da shi فإنه يخرج من شجرة mubaraka. domin yana mutuwa daga bishiya wacce take mai albarka wanda aya alta alqur'ani ta zo da bayanin wannan mai da ainihin man zaitun da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi tacin alƙur'ani da haka ita wannan bishiya da Allah ya faɗa su bishiya ce mai albarka wanda gashi ya gaya mana amfaninta tana haifar tana samar da mai sa'annan kuma miya ce za a yi amfani da ta a matsayin miya ga wanda suke son su ci biredi da ita na karanta shajara wa inda lakum fil an'ami la'ibara Allah da yana jirin wani abubuwa na ikonsa cikin halittarsa yace wa inna lakum fil an'ami la'ibara wa inna lakum la'ibara hakika izina ta tabbata gare ku fil an'ami a cikin dabbobin jin daɗi hmm. su ne raƙumi da nage da kuma tinkiya da akuya nusqikum mimma fi butuniha muna sha da ku daga abin da yake cikin cikinta shine madara ɗin da take samarwa muna sha da ku daga gare ta walakun fiha manafi'u kathira sa'adun kuna da wasu amfanuwa masu yawa ainihin daga waɗannan dabbobi ha ta ta'kulun kuma kuna ci daga gare su su zama a matsayin ainihin abinci abinci ma kuma mai daɗi duk wannan suna daga cikin amfaninta haka ana ci da gare ta sukunta ana yin tufa da shi haka nan gashinta ana amfani da shi nan kamar yadda Allah ya ce wa alaiha wa alal kulki tuhmalu na ana daukan alaiha akan waɗannan dabbobi raƙumi shine safiratu sahara shine jirgin ruwan sahara wanda matafiya a cikin sahara suke hawa kuma tare da kayansu alabta man kaya kuma mutane su hau ya kai su inda suke son zuwa cikin sahara cikin ɗan ƙanƙanin lokaci tunda shi baya kafasa ba ta nitsayawa a cikin rere allah ya masa wata katifa katifa ainihin a ƙasan kafarsa wanda in ya taka rere kuma ba za ta nitse da za ka shi ne safinatu sahara wanda ake hawa a sahara ana zuwa ni da ake so sannan ce turkumalon har ila yau ana ɗaukan ku alal kulki kan komi su ne ainihin jiragen ruwa zuwa guraren da ainihin kuke so kuma inda Allah ce wata bil afqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shiqqil anfus za ta dauka dauka muku kayan ku zuwa garin da ba za ku iya kai wannan kayan ba sai cikin wahala da fama amma jirgin ruwa sai ta kwashe mu haka ainihin raƙuma a sahara sai su kwashe muku waɗannan kaya da wani allah yana allah ya je rumar wannan da ya gaya mana ikonsa a cikin halittarsa kuma wasu daga cikin wannan halittar balma dukkanin waɗannan halittar duka amfaninsu namu allah ya yi amfaninsu da mu shi sa za ga yana cewa lakum lakum lakum ko wa inna lakum fil an'ami la'ibara nusqikum mimma fi buda sai ce walakum fiha manafi'u wa min ku duk lakum lakum amfanukan nasu dun namu ne an yi su ne don amfanin wanda ya isa ga ikon Allah subhanahu wata'ala wanda wannan kuma zai sa ya cancanta mu bauta masa ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله كما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأول إن هو إلا رجل إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين نعم بيان بيان يكن هل الله تبارك وتعالى ونسكي بيان إيقوان صح وكما تنتنتس دبوتا sai Allah subhanahu wataala ya shiga mana bayanin manzanni da yadda ya ko su da faman da suka sha mai yadda suke da mutanensu Allah ce wa laqad arsalna ruhan hakika mu aiko nuhu ila qaumi zuwa mutanensa me yazo da shi zuwa mutanen nasa faqala sai ce da mutanen ya qaumi ya ku mutane i'budullaha ku bauta Allah ma lakum min ilahin ghayruhu malakun min ilahi ba ku da wani abin bauta gairu ba Allah shi kaɗai ya cancanta ku bauta masa afala tattaqun ba kwajin tsoron Allah ba ku bi ni cikin abin da na zo muku da shi domin wace amsa suka bayar وقال الملأ الذين كفروا من masu الملأ a ji a gari attajirai ainihin masu rike da madafan mulki a gari na su ne malau almalau majiya daɗin gari allazi na kafaru wanda suka kafurta min ƙwamihi daga cikin mutanensa faƙala sai suka ce ma haza illa basharun mutum ham zai da sauraron wannan magana wannan faɗan adam ne ɗan irin ya zai ce allah ne ya yi koshi naka wannan magana ma ku rabu da ita in Allah zai aiko ai ba mutum zai aiko ba kamar yadda suka faɗa walau sha Allah la anzala mala'ikatan inda Allah ya so aiken ai mala'iku zai aiko ba dan adam naka suka wofuntar da maganarsa yuridu an yatafaddala alaikum manufarsa shine ya haukan kawai ta samu daukaka akan amma ba manufas ba wani Allah da ya aiko shi walau sha wula an anzala malaika ai da Allah sai sai sauko da malaika kai ma samina fiya bi hada fi a bayan al’awar ba mu taba jin wannan labari ba iyayenmu da suka gabata a ce ga wani mutum wai Allah ne ya aiko shi kai wannan tatsuniya ce in huwa illa rajulun bihi jinna kai muna ganin dai wannan ba wani abu bane illa mutum ne da yake da hauka halinka in ba ka ba ya Allah zai ya aiko kowa sai shi zuwa ga mutane wuce Allah ne ya aiko shi na haka rabba so bihi ku saurara masa mana ku sauraru ku kyale shi ku masa sauraro har zuwa lokacin da zai mutu rabba so bihi hatta hi har zuwa wani lokaci shi ne fata rabba so bihi raibal manun kamar yadda ya faɗa wani ku masa sauraro irin sauraron wanda ake wani masa sauraron mutuwa za ta zo ta same shi wannan shi ne amsar da suka ba kenan sun banzantar da mai da saƙon da annabu nuhu ya zo da shi ke to za mu ga wata amsa shi kuma mayar musu قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور وفاردت النور فاصلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أنه كما عندما كساني ko fala bisa fi qawmihi alfa sanatin illa hamsin ko to na haka ya zo na cikin mutanensu shekara dubu ba hamsin yana ta wannan kira yana ta wannan eh, dare da rana قال رب إني دعوت lailan wani haɗu. فلم يزدهم دعائي إلا كر وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وعصروا واستكبروا استكبارا وانا شيني حاليا da ya samu tsakaninsa da su toshe kunne su girman kai a nan gashi sun ce mahaukaci ne ma haka yi zo na fa wannan balabi safihin alfa sanatin illa abu dubu a wannan yanayi don haka annabi nuhu ya ga abun ya kai ya kawo sai ce rabbi ubangiji unsurni ka taimake ni bima kazzabun da sababin karyata ni da suke a waccan ayar kuma yace fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir ya roki ubangiji sai ce to ni fa an fi karfi na ubangiji fantasir ka kawo min ɗauki da taimako saboda wannan abu ne ba wahaina ilai sai muka yi wa aike zuwa gari shi a na'il fulka ka je ka yi komi bi a ayuni na da taimakon wa wahayi na da umarnin muka ka umarni amma kun gani ya kamar inda ya zo a wasu ayoyin ai iskilanci suka zo suna yi masa ko da yanayin komi din da yanayin komi ai iskilanci suka zo suna suna yi wai suna alfur kullama marra alaihi ko ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا sun zo wuce sai su isgilanci a wa'azi ya kare kuma an koma kafinta ko mika koma yi da shauransu suna gaggaya masa irin wannan magana na nu da ya juriya yana sauraron ainihin ikon Allah ta baraka wa ta'ala za a jaa amuruna idan al'amarin mu yazo shine azaba wa farat tannuru tandiru ainihin ya cika ya makara da ruwa tufasluk fiha ka shigar a cikin wannan komin min kullum daga dukkan halitta zaujai ne aure isnai guda biyu halittun da ka iya samu da ka shigar da namiji da mace namiji da mace a cikin wannan komin illa man sababa alaihi alqawl minhum sai wanda magana ta rigaya ainihin akan daga cikinsu su ne mai su ne wanda Allah ya nufi za a halakar da su to wannan wala tukhatibni fil ladina zalamu kakkai mun magana waɗanda suka riga suka cuci kansu innahum mughraqun waɗannan ababan nutsawa ne to a cikin wanda za a nutsar nan kuma har da mai har da mutanen gidansa akwai matarsa akwai ɗansa duk wa'azin da yake na shekara ɗari tar nan amma kuma ga fitina a cikin gidansa saboda ne saboda shari'a ta Allah ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi man yasha naka ashe kaga wa'azin ba shine kawai shari'a ba a sai da mai sai da taimakon Allah sai wanda ya nufa da ainihin shari'a domin gashi yana yi mai fama da mutan gari amma kuma ga wuta a cikin gidansa kaga shi akwai jar ana iya gamuwa da jarraba ke ana iya gamuwa da jarraba ta a cikin gidan mutum ko kamar yadda annabi sallallahu alaihi shi ma ya gamu da jarraba ko ba haka ba sa wanda ya fi kowa kyautata masa shi ma sai aka jarrabe shi da shi ya zo yana ta iya kokarin ya ga cewa ya dawo kan amma ina tunda babu rabon shirya ɗin kaga nasihar manzon Allah da irin san da shi kansa abu ɗalib yake wa annabi wanda in ya gaya masa zai ci inda abun duniya ne ba wani wannan ba in ya ce an buga inda nake so take zai saboda san da yake masa amma kuma na lahira wanda saboda ba rabo ya gaya masa ya ci haka shirya ta Allah ci. Hmm. manzanni abin da aka umarce su shirya ta me ta fuskantarwa ta nasiya wannan aikin manzanni ne kuma magadansu amma shirya ta taufik gamdagatar mutum ya karɓa abin yin imani da shi kuma ya aiki da shi wannan sai Allah ta baraka wata shi kaɗai yake da wata In ba don haka ba da ba a samu wannan gidan a ainihin annabin Allah manzo ulul azumi Wannan nuhu dai ya riga ya yi komi kuma ga abin da aka gaya masa cewa fasluk fiha min kullin zawjayn ithnani wa halaka illa man sabaqa alayhi alqawlu min sana la ce wala tuqatibni fil ladina zalam a wata shine sosai kuma aya ta gaba ko فإذا استويت أنت ومن معك فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الله الذي نجانا فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل, وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنزلني أنت خير المنزلين فإذا استويت أنت ومن معك idan ka daidaita an ta kai wa mamma aka da wanda suke tare da kai wanda aka ce ya shigar da su nan min kullum zauje ne ne alar kuke kuka daidaita akan komin nan da faƙul ka ce alhamdulillah don yin godiya tabbata ga allah allazinan jana wanda ya tserar da mu min alqawmi zalimin daga mutane waɗanda suke mai wanda suke ainihin azzalimai saboda mai saboda ni'imar da Allah ya musu ya tserar da su su ga ni'ima ta imani ba kuma halaka ta zo amma Allah su wani wata ya yi musu abin da za su tsira da shi shi sa Allah ya ce su gode masa a kan ya tsirar da su daga wanda suke azzalmai masu cutar kansu gabaran bauta Allah can kuma ɗaya ara ce waje alalakun min alfulki wa al'ami ma tarkabu li tastawu ala dhuri thumma tazkuru ni'mata su idza tuma alai. to a sha abin hawa ni'ima thumma tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayh tunda ni'imar ku idan kun daidaita akan abun hawa domin ni'ima ne wani yana nan a kafa yake wani ya gashi nan ma wani yana kafan ma an rike masa hannu an rike da shauransu to kai Allah ya baka dama za ka taka ka hau abin hawa kuma ga abin hawan Allah ya hore ma ga shi ma ce wanda ya cancanta ku gode wa Allah ta wata wata ta'ala wa taqulu subhanallazi sakhara lana hadha wa makon na lagun muqrinin wa na ila rabbina lamunqalib wannan yana daga aya bal ita ce ayar ma da aka ce a karanta sannan kuma zikiri wanda ya zo wanda idan mutum ya hau abin hawa ake so ya yi wanda idan allah ya amsa shi zai har ya je inda zai je lafiya lau ba wata matsala a cikin tafiyarta sanin wakon rabbi ka ce ubangiji an zilni munzala mubarak ka saukar da ni masauki mai albarka wata mun zili kai ne fiye mai saukarwa a guri wanda yake mafi dacewa ta ce inna fi zalika la'ayatin lalle a cikin wannan akwai ayoyi wanda ya kamata mu izina da su inna fi dhalika laayatin wa in kunna lamubtalin lalle a cikin wannan abubuwa da ya faru na annabi Nuhu shi da mutanansa kuma ainihin umarni da aka yi masa yayi komi sanan da halakar da su da aka yi da kuma tserar da su ba tsirar da su da da halakar da waɗancan da aka yi da su kuma tsirar da su da aka yi da shi da wanda suka yi imani da shi sannan da ɗaukar ɗaiɗaiku daga cikin halitta ko auren kowace halitta da tafi tare da shi a cikin wannan komi da lallai da ayat akwai ayoyi wai hujjoji mabayyana wanda suke mai nuna gaskiyar manzanni wai in kunna la mubtalin ko da yake mu ababan jarraba ne jarraba da me bi irsalil mursali da aiko manzo za a ga suwaye za su imani da su suwaye kuma za su karyata su to wannan anan jarraba take wanda ya ci jarraba Allah ya nufe shi imani da su wanda bai ci ba kuma sai ya karyata su kamar waɗancan mutarafu haɗin majiya daɗin gari wanda suka karyata a anayin annabu nuhu lokacin da allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi na'am ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ثم أنشأنا sannan muka tada qarnan tsaraku akharina wasu daban min ba'dihim a bayan su tunda su duk an halaka sai yan tsiraro to da su Allah ya saukar da su ainihin a bayan kasa kamar yadda Allah ya ce wa qur rabbi anzilni munzala mubarak Allah ka saukar da ni a masauki mai albarka to Allah ya saukar da shi da shi da mutanensa to Allah ya saukar da su wannan auratayyar ita ce kuma sabuwar ta haifar da sabuwar al'umma ne hikimar ta Allah da ce ya ɗau aure na kowace halitta sai su suka sauko kuma sai aka ci gaba da zama da aka ci gaba da zama wannan auren sai ya haifar da sabuwar halitta ne ce sun sha na min ba'dihim qarnan akhar muka samu da wani sabon karni min yin a bayansu to su ma wannan karnin ana nan ana nan sai suka aka samu matsala a cikinsu suka fara bautar wani Allah tabaraka wa ta'ala na ka fa arsalna fihim rasulan sai muka aiko manzo a cikin su ko wayannan karni da aka samar su ne adawa su ne adawa to su ma da suka fara samun matsala fa arsalna fihim rasulan sai muka aiko manzo minun daga gare su ani abudullah yazo musu da sako shi ne su bauta Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abu bauta sai Allah afala ta taƙona ba za ku kiyaye dokokin Allah ba ku mu manzannin sa to su ya mai mutanen suka ba da amsa wa qala al mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadhabu bi liqa'il akhirah وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تعقلون يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ نعم وقال الملأ من قومه الملأ ما سفدا اجي a cikin mutanansa sune 'yan birni ko ta hanyar kudi ko ta hanyar mulki ko ta hanyar ibada kenan wato tasu ta ta bautar gumaka min qawmihi alladhina kafaru daga mutanen sa waɗanda suka kafarta wa kazzabu bi liqa'il akhirah suka karyata da gamuwa da lahira anan mala'u min qawmihi hi din zai koma zuwa ad kenan saboda shi zuwa hud kenan ko zuwa hud annabi hud domin shi ne aka aiko zuwa adawa to to kazzabu bi liqa'il akhirah suka karyata da gamuwa da lahira wa hun fil hayati duniya muka jiyar da su daɗi a rayuwar duniya an ba su mulki an ba su ainihin kuɗi an ba su kaza sai suka ce ma haza illa shawar mutum kai wannan ba mutum ne irin ku ba ya kulu yana ci min mata kulu daga irin abin da kuke ci waye sharabu yana sha min mata sharabu ne daga irin abin da kuke sha ya zai ce Allah ne ya yi shi ai wannan wargi ne kawai wala in aqatum basharan mithlakum innakum idan la khasu hmm. wallahi in kuka bugu ta idan dan adam irin ku ba mala'ika ba da yi sauko kuka ganshi da fukafukai da kaza kun kun kuka yadda da shi innakum haqiqa ko idan yayin nan la khasiruna kun zama tabo haka masu fada suka gaya sauran talakawa wannan yasa cewa da dama suke gore ba su ba annabi hud ba ainihin wanda Allah subhanahu wataala ya aiko shi bayan annabi na'am ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون suka ce wala ina azatun bashara idan kuka mu dan adam mislakum iranku innakum idan la khasirun iwa ku kun zama tabo kaga sun ziga kenan talakawa su yi bore wanda kuma kullum abin da yake faruwa ke wanda suke da fada aji su ne masu zuga talakawa domin su yi bore kasu ba hanyar gaskiya a ya'idu kuma annakum idza mitum wa kuntum turaba wai yanzu ya muku alkawari wai ku idan kun mutu za ku kuka zama turbaya wa izaman kuka zama kashi a innan kun mukhrajun wai za a fito da ku da cikin kabarbura wannan barazana ya muku haihata haihata lima haihata haihata lima tuwatu Ya yayi nisa yayi nisa ga wannan alkawari wannan alkawarin yayi nisa ba zai yi ba in kun mutu ba wani sake tashi da za ku إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين abinda suka gaya musu kenan in ya illa hayatun duniya ba wata rayuwa sai wannan rayuwa kawai wani batun a mutu a tashi babu amma na nabi ma'usina ba za a sake tayar da mu ba gane ko abinda suka gaya musu kenan

صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العالمين عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين على من ينام على نيته ce mata wai shi musulunci ya halatta ne ko kuma al'ada ce eh, sannan kuma ya magana a kan auren mace tana shekara sha ko sha biyar ya saba wa musulunci ko kuma wai musulunci wadda da mutane wasu